بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف الكلب عن إرادته فتكوي إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلك من قلبه إرادة التوبة بالكلية فلو مات نصفه لما تاب إلى الله فيأتي بالاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الحلاك ومنها أنه ينسلك من القلب استقباهها فتسير له عاده فلا يستكبه من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتقر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا وهذا الدرب من الناس لا يعافون وتسد عليهم طريق التوبة wa tuglaku anhum abawabuha fil galib kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin wa inna min al an yastura Allah 'ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsuhu wa yaqul ya fulan amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayahtiku nafsuhu wa qad bata yasturuhu rabbu. wa minha أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل فاللوطية ميراث عن قوم لوط وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب والألو في الأرض في الفساد ميراث عن قوم فرعون والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود فالعاصي لابس ثياب بعد هذه الأمم وهم أعداء الله وقد روى عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل عن كل قومك لا يدخلوا بداخل أعدائي ولا يلبسوا ملابس أعدائي ولا يركبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطائم أعدائي فيكونوا أعدائي كما هم أعدائي وفي مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يؤبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ذل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خاف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة مسلاتي جي ار اي أنا تكين غرين كتنا أولا يمتين رانر ثلاثة شاترة قوة الربيع الثاني هجرا منذ صلى الله عليه وآله وسلم biyar wanda kuma ya zo daidai da sha tara ga watan biyu to sha takwas sha takwas ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama biyar wanda ya kuma zo daidai da sha takwas ga watan biyu miladiya ta hudu a wannan majalisi da muke zama duk bayan mako biyu domin karatu a cikin littafi mai suna adda'u wadda ko aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi na al'imam abubakar ibn qayyim aljawziya rahimahullah ta'ala wanda kuma wannan shi ne darasinmu na 43 a jerin gwanon darussanmu wannan shi ne na uku idan ba a manta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana gaya mana irin abubuwan da sabon Allah yake haifarwa bawa a rayuwarsa ko yake haifarwa al'umma a rayuwarta yana ambatan abubuwa ɗaya bayan ɗaya daki-daki ya faɗi hirmanul ilm Allah yana haramta yana haramta wa mai sabon Allah ko masu sabon Allah ilimi an ka ce ilimi mun ce ana nufin al'ilmu shar'i ilimin da zai sanar da kai Allah ilimin da zai nuna maka hanyar shiga aljanna haka nan yana gadar da alwahsha bain al'abdi wa bain rabbi zai gadarwa da bawa kewa da firgici tsakaninsa da ubangijinsa haka nan zai gadar masa da alwahsha bainahu wa bainan nas tsakaninsa da mutane haka nan ya rika lissafa abubuwan da laifi yake gadarwa bawa a rayuwarsa wanda da ƙarshe ya ambaci abin da ya shafi tauyewar wato rayuwa tauyewar shekarun rayuwa ko tsawon rai haka nan hirmanu ta'a Allah ta'ala zai haramta wa mutum ko zunubinsa zai sa Allah ta'ala ya haramta masa samun more da'a ga Ubangiji ta'ala to na sha ɗaya shi ne yake cewa min ha wa huwa min akwafi ha alal abdi أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة Wato yana daga cikin abinda laifuffuka da zunubi suke haifarwa da bawa abubuwa masu hadari kuma wa huwa min akwafi ha al-abd abinda yafi ban tsoro ga bawa ya fi zama abun tsoro ga bawa da tud'ifu kalba an iradatihi zunubai suna raunana zuciya daga kyakkyawar manufarta wato kyakkyawar manufa ba za ta samu ga zuciyar mai tsoron Allah ba fataqwa iradatul ma'asiya sai ya zama na nufin saban Allah shi yayi karfi a cikin zuciyar mai yawan saban Allah wa tad'ufu iradatul tauba nufin tuba zuwa ga Allah ta rika yin rauni wannan wannan niyya ta rika rauni shay'an fa shay'an kadan kadan ila an tansalika min qalbihi iradatu tawbati bil kulliyah har ya zamana a wayi gari ya rika ji a zuciyarsa ma kawai shi ba zai tuba ba ya rika jin cewa ba shi ba tuba falau mata nisfuhu lama taba ila Allah ko da rabin wato wani bangare na jikinsa zai mutu zai lalace saboda saban Allah to ba zai tuba zuwa ga Allah ba fayati min al-istighfari wa tawbati al-kazzabin bil lisani bi shay'in kabir bi shay'in kaseer zaka ga yana istighfari da tuba amma tuban makaryata zaka ga yana yawan istighfari da tuba amma na makaryata wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah amma zuciyarsa tana ɗaure da saɓan Allah musirrun alaiha zuciyarsa tana mai dogewa akan saban Allah azimun ala muwaqa'atiha mata amkanathu yana mai shirin a ko da yaushe ya auka wa saban Allah duk sanda ya samu iko wa hadha min amrad wa aqrabiha ila al-halak mala yace wannan yana daga cikin mafi girman cututtukan da suke samun zukatan masu saban Allah kuma suke nan da nan su kusantar da su zuwa ga halaka babu wuya wato wannan wannan asar ko kuma wannan abu da zai iya samun mai saban Allah wanda ibn al-qayyim ya sifanta shi da cewa shi yafi ban tsoro shine wato kowace zuciya ta mumini wani lokaci ta kan farka ko da ta yi bacci ko ta gyangyada ko wani abu ya same ta na shagala daga fala to wani lokaci za ta farka sai mutum ya farfado ya dawo hayyacinsa ya lalibi hanyar da za ta fishe shi wannan zuciyar da take da rai kuma take da kyakkyawar irada haka take ta amanu آمنوا إن taqaw اتقوا massahum ta'ifun طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم musirun saboda haka koda shedan zai wafce su wani lokaci yayi awan gaba da su to za su yi fafutuka su yi tirjiya su kwace kansu su kwaci kansu su tuba zuwa ga Allah to amma wani lokaci idan saban Allah ya yi sabo laifuffuka suka yi yawa ga zuciya to wannan iradar ma wannan farfadowar ma sai sai wahala sai na irada wato niyyar bawa ya tuba zuwa ga Allah sai ta rika raguwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har ma kawai ya ji cewa shi fa ba zai iya barin abin da yake yi na saban Allah ba ko da kuwa tsagin jikinsa zai mutu gaba ɗaya shi yasa za ka ga wani Allah ya ta jarrabarsa a kan hanyar saban Allah jarraba iri-iri yana haya rijiya da baya amma yana komawa wani ma ka ga ya samu wata wata illa ko ya rasa wani ɓangare na jikinsa ko ya asarar dukiyarsa amma duk wannan ba za ta sa shi ya daina laifin da yake yi ba saboda iradatu tauba wannan nufi ko niyyar ya tuba wannan niyyar ta mutu babu ita a zuciyarsa ta mutu murus babu za ka gan shi yana istigifari yana tuba amma tuba na makaryata za ka ga yana istigifari yana Allah mun tuba Allah ka yafe mu wannan kalmomin za su rika iya yawo a kan harshensa amma ƙarya yake yi babu su a cikin zuciyarsa kuma ba da gaske yake ba zuciyarsa ta riga ta kullaci saɓan Allah kuma ta yi niyyar haka kuma akan haka za ta doge so mala ya ce wanda yana daga cikin manya-manyan cututtukan da suke kama zuciyar mai yawan saɓan Allah idan bai tuba ba sannan na sha biyu ya ce wa minha annahu saliku min alqalbi istiqbahuha zai daina ganin munin saban Allah a zuciyarsa fatasiru lahu ada saban Allah din ya zama masa al'adarsa fala yastaqbihu min nafsihi ru'yatan nasilah ba zai rika ganin abu ne mai muni ba mutane su ganshi yana wa Allah wala kala fihi ba zai rika ganin abu ne mai muni mutane su rika ambatan su rika maganar cewa yana kaza yana kaza abubuwan da basu dace ba wa hada inda arbabil fusuqi huwa ghayatu tahakkuk eh, tahattuk wa tamamil ladha huwa tahattuk wa tamamul ladha irin wannan yanayi a gurin ma'abota fasikanci wato fasikai fajirai shine kaiwa matuƙa wajen keta dokar Allah da kuma kaiwa matuƙa wajen sheƙi aya hatta yaftakhira ahaduhum bil ma'siyah har kaga ɗaya daga cikin ma yana alfahari yana homa da saban Allah wa yuhaddithu biha man la ya'lamu annahu amilaha wanda ma bai san ya aikata saban Allah ba sai je gaya masa ya labarta masa fa ya fulan amiltu kaza wa kaza kace wa ni fa kaza da kaza nayi na saban Allah mala yace wa hadha dharbu minan nasi a yu'afaw irin waɗannan mutanen ba sa gamuwa da afuwa ba a yi musu afuwa ba sa samun kuɓuta wa tusaddu alaihim tariq tauba kuma ana toshe musu ƙofar tuba wa tughlaqu anhum abwabuha fil galib sautari ana rufe musu ƙofofin tuba كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يندى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفتا في حديث أبو هريرة الإمام البخاري ده مسلم سكر رويته يتي كل أمتي معافا إلا المجاهرين دكنا الأمة وجتكي سام أفواتي waɗanda suke samun afuwa ne sai masu fitowa ƙararra suna nuna saɓon Allah wa inna min al-ijhari yana daga fitowa karara mutun ya nuna saban Allah an yastura Allahu ala al-abdi Allah ya sitirta bawa thumma yusbihu yafdahu nafsuhu amma sai ya gari yana tona wa kansa asiri wa yaqulu yana cewa ya fulan amiltu yawma kaza wa kaza kaza wa kaza ranar kaza da kaza nayi kaza da kaza fayahtiku nafsuhu rika tona kansa asiri wa ba bata yasturuhu rabbuhu alhalin ya kwana ubangijinsa yana rufa masa asiri ya ce to wannan yana daga cikin irin bala'i da yake samun mai saban Allah wanda baya tuba baya barin abin da yake da laifi cewa zai daina maganin munin abin da yake ganin abin da yake yi mummuna ne zai daina jin wannan saban Allah ma ya zama masa al'ada ya ma alfahari a gaban mutane da cewa ya yi kaza ya yi kaza da za ka ga wani a wajen rashin mutunci zai ka ga yana cika baki mu ne fa iskan garin nan shi a gurinsa ba wani abu bane don a ce da shi za a kira shi dan iska ba ba ba yana ma alfahari da wannan zai yi laifi Allah ta'ala ya sisirta shi amma zai fito yana yaya ta kansa yana yama da kansa to kaga wannan na farko akwai rashin kunya ga Allah akwai rashin kunya ga Allah wanda dai zai yi laifi Allah ya suturta shi kuma ya fito yana yayatawa wato kamar an yi din a yi abin da za a yi sannan na biyu kunyar mutane ta fitar ga zuciyarsa don wasu za ga suna jin kunyar mutane ko da kuwa sun san cewa abinda suke Allah yana ganinsu amma kuma suna jin kunyar a gansu min minan nasi wala yastaghfuna min Allah har su rika boyewa mutane amma ba su iya boyewa Allah ba to shi baya wato Allah ya rufa masa asiri amma baya jin kunyar Allah baya ladabi ga ubangiji kuma baya jin kunyar mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaya'u min al-iman ka ji kunyar mutane ma wani bangare ne na imani to shi baya da wannan sana abu na uku yana cikin waɗanda suke son su rika yaya ta saban Allah domin su koya ma waɗanda ba sa yi su ma su yi innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce duk waɗanda suke son alfasha tawarwatsu cikin al'umma cikin muminai to suna da azaba mai raɗaɗi suna da azaba mai tsanani a duniya da lahira to wannan yana cikin allazina yuhibbuna an tashi alfahisha me yasa zai fito yana yayata abin da yayi nayi kaza nayi kaza nayi kaza yana nufin waɗanda suke son su kwaikwaya su ma su yi wani zaka samu watakila ba zai faɗa wa kowa da kowa ba amma in ya je majalisarsu ta 'yan sheke aya to a zai rika faɗar abin da ya yi jiyar da dare wanda ba wanda ya san abin da ya yi su kuma sauran abokansa kowa ya rika jin cewa to shi ma gobe sai ya ɗana shi ma gobe zai yi tun da wane ma ya yi to kaga a yana kira ne zuwa ga koyi da shi saboda haka ya faɗa cikin man sanna sunnatan sayyi'a fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yawmil kiyama. ya faɗa cikin waɗanda suka sunnanta mummunan aiki mummunar sunna wanda zai ɗauki laifinta kuma zai ɗauki laifin wanda ya auka cikinta har zuwa tashin kiyama saboda haka mutumin da yake almujahara yake bayyana abin da ya na saɓan Allah alama ce da take nuna mutuwar zuciya kuma a gurinsa zuciyarsa ma ta daina ganin abin da yake na laifi ne to na ba karamin bala'i bane da yakan samu mutum har da na ya rufe masa kofar tuba annabi ya ce kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dukkanin al'ummata za a yi mata afuwa za ta samu afuwa idan ta tuba ta koma ga Allah sannan kuma za ta kubuta daga zargin mai zargi da sukan mai suka da kushen mai kushi. domin idan ya yi laifi tsakaninsa da Allah bai bayyana wa kowa ba kaga ba a matan mai yi ba balantana a shiga ya maɗiɗi da shi ballantana a shiga zaginsa ana aibata shi ana sukansa ya kubuta ta wannan nahiyar sannan kuma idan ya tuba zuwa ga Allah tuba mai ta gaskiya to nan ma ya kubuta shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi bawan da Allah ta'ala zai kusanto shi a ranar gobe kiyama ya lissafa masa laifuffukansa ɗaya bayan ɗaya fa yuqarriruhu bi dhanbihi kayi kaza eh yi ya ubangiji kayi kaza eh ya ubangiji har sai ya sakankance cewa ya halaka ya sakankance kawai jira zai yi ajiya ji an ce khuzuhu fagulluhu to sai ubangiji ta'ala ya ce satartu ha satartuha alayka fi duniya wa ana aghfiru laka laha al-yawm a duniya satartu ha na na satirta ka na rufa maka asiri to a yau kuma na gafarta maka to kaga wannan shine wanda ya yi abu a ɓoye ya ji zafin abin da ya yi Allah ta'ala ya masa afuwa ya yafe masa saɓanin wanda zai fito yana hururuta abin yana faɗan abin sauraka ba daidai ba ne idan waye laifi tsakaninsa da Allah kuma ubangiji ta rufa masa asiri ya je yana faɗa malamai suka ce sai dai idan haddi ne min hududillah ya kai kan shi gaban imam shugaba ko gaban alkali ya ce na yi wani abu na haddi a tsayar min da haddi a tsarkake ni a wanke ni kamar yadda ma'iz ya yi kamar yadda matan na al al-ghabidiyya ta yi malamai suka ce in wannan ne babu laifi wanda shi ma al'afdalu ya yi shuru abinda ya fi dacewa shine ne ya yi ba wai kai kansa ɗin wajibi ba ne bai zama tilas bai kai kansa shi yasa su ma waɗannan bayan Allah da suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ita kakkauce musu ba haka kawai da suna zuwa ba ce Allah ya kama ku a je a yi musu haddi sai da ita kakkaucewa ma'iz ya zo ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kawo da kai dama ya dawo ta dama annabi ya kawo da kai hagu ya dawo ta hagu annabi ya kawo da kai ya koma baya annabi yana ta kawo da kai da da lokacin da ya ka annabi ya kawo da kai na daya na biyu na uku sai ya haƙura zai fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba shi wata ƙofa ce da zai zame jikinsa to amma sai ya nace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ko yana da tabin hankali a kirawo danginsa a kira danginsa aka tambaye suka ce to su dai ba san shi yana da hauka ba ba da wani tabin hankali to a shin shi na shi ya sha giya ne ba alamar a buge yake duk waɗannan hanyoyi ne waɗanda za a samu a haka na alghamidiyya lokacin da ta zo annabi sallallahu alaihi wa sallama ta zo da ciki annabi ya ce ki je sai kin haihu ta dawo da ba ta dawo ba zai ce aje a kamo ta ba zai ce ina yan hisba aje a kamo ta a san lokacin da aka ce za a fara shari'ar musulunci a zamfara da wasu jihohi yan hisba suka rika dira gidan jama'a suna kamo mutane an ji labarin wani gida akwai wata da ciki kuma ba ta da aure sai aje a caji mota ba haka ba haka shari'ar take ba ba haka shari'ar take ba haka annabi ce ta je sai ta haihu da ba ta dawo zai je da ba ita kakanta da ta haihu ta zo da dan yana shan nono sai ce tafi sai kin yayi wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn taje sai ta shekara biyu mai laifi da kake so kai wa hukunci tsare shi kake ba ka sake shi kace sai in ka sake shi kamar ka bashi kofa ne kace yayi tafi in ya ga dama to shi karan kansa wannan ba dole bane amma mutum yayi wannan babu laifi kamar yadda waɗannan sahabban suka yi har annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da ma'iz yake cewa laqad taba tawbatan law qusimat ala ahli almadinati law sa'atuhum yayi tuban da da a ce za a raba wa mutanen Madina duka duk masu laifin Madina da ma marasa laifin duk a raba musu tuban da sai ya tuban ya ishe su to amma idan abin wani kaci to babu maganar Allah ya ya suturta ka ya rufa maka asiri kai ma kai shiru a'a kada mutum ya ji an faɗa haka kuma ya ci wani ce to shikenan Allah ya rufa min asiri shikenan na ci banza na ci bulis a'a wannan fa dole ka je ka mayarwa da mai haƙƙi sa in ka san inda yake idan baka san inda yake ba to yi kokari kai sadaka da dukiyar ka raba kanka dai da wannan karangiya din in ba haka ba to wannan ba zai fushe ka ba karka ce tun da mutum ya je ya yi cuta ya fowon nan ya yi waye ba a gane ba shi nan ai an ce shi nan Allah ya sitirta ka a duniya zai sitirta ka a lahira ba wani sitira da zai samu a nan haƙƙin wani ne sai abin nan idan cin mutuncin wani ya yi gibar magana ya gaya masa mai ciwo mai zafi kuma ba bisa haƙƙi ba to je ya shi ma ya ba shi ya je ya ba shi haƙuri ya nemi ya yafe masa amma ya ce ba zai yafe mishi ba sai ya dan bashi wani abu to ya bashi ke gaskiya wannan abu da kai mun ni ba zan iya hakuri ba har kawai sai ka dan kawo dubu to ɗau dubu ka bashi ka kubuta idan cikin jama'a ka je ka ɓata shi ka faɗi su maganganu marasa kyau a kansa to a nan idan ya ji labarin to ya kamata ka je nan ma ka bashi hakuri in ya san da labarin idan bai sani ba to magana mafi inganci ta malamai ba sai an je an gaya masa ba inda ka san ka bata shi sai ka je ka ka gyara shi a gurin in ka soke shi ka je ka yabe shi wannan shine hukuncin a irin nan ba a cewa Allah sitirta ka shikenan ka shikenan sai kai shiru a'a sai kai ta to amma wani abu tsakaninka da Allah bai na bainaka wa bainallah to wannan sai ka nemi gafarar ubangiji Allah ta'ala mai gafara ne Cikun kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin wa inna min al-ijhari an yastura Allahu 'ala al-'abdi thumma yusbihu yafdahu nafsahu yana daga cikin kwaroro ta laifi Allah ya suturta bawa sannan yawa gari ga yana yana tozarta kansa akwai wani abu da 'yan jarida suke yi wani shi ma bai dace ba a shara'ance a musulunce baya dacewa ce wasu su yi laifi a kama su a kai su gaban shari'a yan jarida kuma a je ana ɗauko abin ana kururuta shi ana kuzuzuta shi wannan bai dace ba wannan baya daga cikin koyarwa musulunci sai ce shi ai labari yake bayarwa to alheri ne kake ba da labarinsa na'am idan wasu ne waɗanda ake so a gaya wa mutane don a guji sharrinsu sai a faɗa amma ba tare da an ambata wani musulmi ba a ce gashi an kama shi yanzu eh, za ka ga irin wannan har ma shiri za ka ga ana yi ko daga kotuna ko daga alkali ko manta sabo ko waye shi kenan sai a je wani ya yi rigima da matarsa ko ya hana ta haƙƙinta ko ta kai mijinta ko ta ya mare ta shi kenan sai a yi ta yaya ta abin ya mari matarsa wanda wannan ba wai zai cutar da shi wanda abin ya faru ba har ta zuriyarsa duk ka cutar da su ka cutar da su shi mai yin wannan ba zai so a ce shi ranar da wani abu ya haɗa shi da matarsa ba a unguwarsu ma a rika faɗa. ba a rediyo ba da zai so ba ballantana a ce iyayensa ne tsakanin babarsa da babansa ne aka yi faɗa. ba zai so ana yaya ta abu yana daga cikin kyakkyawar mu'amala tsakanin musulmi da musulmi ka yi wa mutane mu'amalan da abin da kake so su mu'amalance ka da shi wannan baya daga cikin abu mai kyau musamman ma ka rika faɗar suna wani lokaci za ga an faɗi suna da sunan uba da unguwa har da adireshi kaga wannan isha'atul fahisha ne fil ladina amanu dan ka bari labarin cewa abu kaza kaza da kaza yana faruwa wanda ya kamata mutane a tashi tsaye ayi kaza ayi kaza ba tare da kana ambato sunayen wasu mutane ba kana cewa suna nan a kotu guri kaza guri kaza alƙali ne yana musu shari'a za a sake zama ma ranar kaza kaga wannan ya zama terere kake da yama didin su wanda bai dace ba wa minha anna kullu ma'siyatin min al-ma'asi fa hiya mirathun an ummatin min al-umam allati ahlakaha Allah azza wa jalla mala yace yana daga cikin wato na 13 yana daga cikin miyagun sakamako ko musibu ko bala'i da yake samu mai saban Allah anna kullu ma'siyatin min al-ma'asi kowane saɓo da mai saban Allah zai saɓa wa Allah da shi fa hiya mirathun an ummatin min umam allati ahlakaha Allah azza wa jalla wannan wani gado ne ya samu daga wasu al'ummomin da Allah ta'ala ya halaka wato zaka samu saɓan da yake yi a tarihin kafuwar duniya Allah ta'ala ya taɓa kama wasu al'ummomi da suke irin wannan saɓan ya halaka su to kaga wannan bala'i ne mutum ya tsinci kansa a layin waɗanda Allah ta'ala ya halakar da su a tarihin kafuwar duniya fallutiya masu liwaɗi neman maza mirasun an ƙaumi lot sun gaje shi ne daga mutanen annabi lot wanda suke zai kewa maza maimakon matansu na aure a fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin nabi ya ce yanzu za ku rika zuwa da wata alfasha aka alfahisha wato alfashar da ta kai matuƙa wajen muni kuma a duk tun kafuwar duniya ba a taɓa samun wani mai irin wannan laifin ba sai a kanku to wanda zai shiga irin wannan layin ya san cewa ya shiga layin wasu al'ummomi wata al'umma a baya da Allah ta'ala yi mata ruwan duwatsu waja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha ijaratan min sijjin muka sama ƙasa ta koma sama sannan muka sako su sannan muka biyo su da ruwan duwar na wutar jahannama mutumin da yake cikin wannan layin ya san cikin wace al'umma ya tsunduma ya samu kansa sannan wa akhdhul haqqi zaidi wa daf'uhu bin naqisi mutum mutumin da zai rika neman haƙƙinsa da ƙari sannan in zai ba da haƙƙi ya tauye wannan mirasun an qaumi shu'aib wani gado ne daga gadin mutanen annabi shu'aib waɗanda suka kasance idan su za su auna a wurin mutane to za su cika fiye da ma yadda ake karɓa amma in su za su aunar za su bayar da wasu haƙƙin sai su riƙa rakewa wa ila adin wa ila shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله, من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم, لا ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين الله تعالى ya ومتانا مدينا النبي شؤيب mutanen madiyana annabi shu'aib ya ce ya ku mutane na kuma ku daina tauye ma'auni da mizani yake cewa inni arakum bi ina ganin ku cikin alkhairi ubangiji ta'ala ya baku wadata ya baku arziki to amma ina ji muku azabar wani rana mai gamewa yace ya ku mutane na ku cika mizani awful kaila wal mizani bil ku cika mizani ku cika ma'auni da mizani bil da adalci wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kada ku rika tauyewa mutane haƙƙin su in za ku auna musu ku abin nan in za ku auna ku kuma ku cika naku to wanda duk ya kasance idan haƙƙin wani ya shigo hannunsa ba zai fita duka ba shi kuma in ya tashi neman haƙƙinsa sai ya ƙara sama da yadda yake haƙƙinsa to ya san wannan cewa yana cikin waɗannan mutane da Allah ta'ala ya halakar mutanen annabi shu'aib والعلو في الأرض والفساد ميراث عن قوم لوط وعن قوم فرعون عن فرعون وقومه نون جرمان كي أدوران كسا دا فساد برنا وانا وانا قادو نيدا غافر اونا دا متاننسا سوسو كالك نون سو سوسو إسا وانا اللي انه كان عاليا من المسرفين yana daga eh, fir'auna yana daga cikin masu nuna girman kai inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an ya rika nuna isa da zalunci suka rika barna a doran kasa suka rika kashe banu isra'ila ba ji ba gani har Allah ta'ala ya kama su da azabarsa ba su kubuce masa ba wattakabbur wattajabbur girman kai da kafafa da nuna isa da taka mutane wannan mirasun ne an kaumi hut in gaje shi ne daga mutanen annabi hut adawa wanda suka rika jin cewa su sun isa kuma ba wanda ya isa su za su iya taka kowa ba wanda ya isa ya taka su fa amma adun fastakbaru fil ardi bighayri alhaq wa qalu man ashad minna quwwa aw lam yaraw anna allaha alladhi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa wa kanu bi ayatina yashhadun Allah ta'ala ce fa amma adun adawa kuma fastakbaru fil ardi bighairi suka rika girman kai da nuna isa da kafafa a doran kasa ba bisa gaskiya ba wa qalu man ashaddu minna quwwa suka rika cika baki suna cewa wane ne ya kai ya kai mu karfi to suna ganin cewa a duk duniya a lokacin ba mai karfin su saboda irin halittar da Allah ya yi musu ga tsawo ga faɗi ga ƙarfin jiki saboda haka suna ganin in an isa a taɓa su saboda komai za su iya yi to duk wanda yake jin wannan saboda ko yana da ƙarfi na jiki ko yana da ƙarfin milki ko yana da ƙarfin jama'a yake ganin cewa zai iya taka kowa ko yana da ƙarfin wadata da dukiya yana ganin zai iya taka kowa babu abin da aka isa a yi masa to kai ya manta akwai adawa duk ƙarfin da zai yi ba zai kai na adawa ba da suke rarake dutse su yi gida shi ya isa ya rarake wani dutse ko bulo din ko gidansa ba zai iya rarakewa ba to amma Allah ta'ala ya kace-kace da su da iska Allah ta'ala ya halaka su amma adun fa'uli ko birihin iska wannan da kake gani wani abu ne mai taushi taushi gashi nan yana kada ka kana bacci da ita Allah ya halaka su don ya nuna musu a gurinsa ƙarfinsu na banza ne ba su isa ba wanda zai nuna takabburanci da tajabburanci a doron ƙasa to kada ya manta wannan gado ya yi daga mutanen adawa mutanen annabi nu fal'asi labisun siyaba ba'd hadhihi al-umam wa hum a'da'ullah mai saban Allah yana sanye da tufafin wani ɓangare ne na al'ummomi kuma waɗannan al'ummomi makiyan Allah ne shi yasa Allah ya rugurguzu da su bai bar su a doron ƙasa ba ba hal tara lahum min baqiya Allah ce kuna ga sauransu ne yanzu akwai wanda za a ce zai je unguwar adawa ko garin adawa ko samudawa Allah ta'ala ya halaka su bai bar kowa ba irin su a doron ƙasa to wanda duk zai sanya zai sa irin wannan saban Allah to ya sani wata al'umma ce da Allah ta'ala ya yi faɗa da ita ya halaka ta yake kwaikwayo saboda aka ya shiga hankalinsa wa qad rawa ibn ahmad fi kitab az-zuhd li an malik ibnu dinar kala auhallahu allah ila nabiyyin min anbiya'i bani isra'il an kulle qaumika abdullahi ibn ahmad ya ruwaito a cikin littafin zuhd li na babansa daga malik ibnu dinar ɗaya ne daga cikin bayan Allah na tabi'ai yake cewa auha Allahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Isra'il Allah yayi wahayi zuwa ga wani annabi daga cikin annabawan banu Isra'il an ƙulle qaumika Allah ce ka gaya wa mutananka la tadkhulu madakhil a'da'i kada ku rika shiga mashigar makiyana wala talbasu malabisa a'da'i kada ku rika sa sutura irin ta makiyana wala tarkabu maratiba a'da'i kada ku rika hawa irin ababen hawa na makiyana wala tat'amu mata'ima a'da'i kada ku rika cin abinci irin abincin makiyana fatakunu a'da'i hum a'da'i ku zamo makiyana kamar yadda suke makiyana wani asar wannan yana daga cikin isra'iliyat abubuwan da ake ruwaitowa daga banu isra'il wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da damar a ruwaito irinsu don ɗeba kewa ba don a gaskata ɗari bisa ɗin ko a ƙaryata ba ma'anarsa a dunkule kada ku kwaikwayi makiyana kada ku rika yin irin yadda suke yi laifukan da suke yi laifukan da suke yi a wajen zamansu ko a wajen cinsu ko a wajen shansu ko a cikin suturarsu duk wani abu da suke yi na laifi a irin a duk abin da ya shafi rayuwa wurin zama ne ko abinci ne ko sutura ne ko abin hawa ne matukar abin nan da suke yi laifuffuka ne suke yi wa Allah to kaf ku irin wannan idan kuka irin wannan kuma za ku zamo kamar su Wafi musnadi musnad ahmad bin hadith abdullah bin umar an annabi sallallahu alaihi wa sallam qal bu'ithtu bis-sayf bayna yaday as-sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره ومن تشبع بقوم فهو منهم وانا حديثي هنا تشكي مسلم إمام أحمد ليروي توشي لك عبد الله ابن عمر شيكما لك النبي صلى الله عليه وسلم قال يتشي بؤست بالسيف بين يدي الساعة أن أيكوني لتكو بي أقباء دبد تاشن كيامة حتى يعبد الله وحده لا شريك له har a bauta wa Allah shi kadai babu abun bauta babu ba shi da abokin tarayya wajo ila rizqi tahta zilli rumhi an sanya arziki na karkashin inuwar mashi na wajo ila zillatu was-sagharu ala man khalafa amri an sanya kaskanci da wulakanci akan wanda duk ya saba wa umarni na wa man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda duk ya kwaikwayi ko ya gamancece ne ya da wasu mutane to yana cikin su wani hadisi abu dawud ya ruwaito shi abin nan ma jumlar karshe kawai wa manta shabba bi qaumin fa huwa minhum jumlar karshe abu dawud ya rawaito Ibn abi shayba da abd ibn humayd imam ahmad a musnad dinsa da at-tabarani a cikin musnad shamiyyin da wasu daga cikin malaman hadisi sun ruwaito wani hadisi ta hanyar wani mutum da ake kira abdurrahman ibn sabit Ibnu sauban shi kuma daga hassan Ibnu atiya daga abil daga abdullahi Ibnu umar wannan isnadin yana da rauni isnadi ne mai rauni saboda abdurrahman Ibnu sabit Ibnu sauban ya kaɗaita da wannan hadisi wanda imamu ahmad cikin maganganun da ya aka yi a kansa yana cewa a hadisi huma nakir hadisansa hadisai ne wanda suke da rauni matukar dai ba an samu wasu mara masa baya ba musamman ma idan ya kaɗaita da ruwaya kuma wannan hadisin ba a ruwaito shi ba sai ta wannan hanyar sai ta wannan hanyar abdurrahman ibn sabit ibn sauban shi kaɗai ya ruwaito wannan ruwayar daga abdullahi dan umar akwai wata ruwaya ta anas wanda mai rauni ce ita ma kwarai da gaske saboda haka hadisin duk da cewa wasu daga cikin malamai sun karbe shi to amma ta fuskar isnadi a hakika bai inganta ba mala ya ce wa minha wa minha annal masu yata sababin lihawa da al’abdi ala rabbihi wa sukutuhi min aini ƙarar hasan albasari hannu alaihi fasau walau azu alaihi la'asamahum wa idha hana al’abdu alallahi lam yukrimhu ahad kama ƙalallahu ta’ala wa man yuhinillahu famalahu min mukrim وإن أذمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إليهم أو خوفا من شرهم فهم في قلوبهم أحكر شيء وأهونه ومنها أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويسقور في قلبه وذلك علامة الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عين العبد أعظم عند الله وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار ومنها أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم mala ya ce wa minha yana daga cikin abubuwan da saban Allah yake haifarwa ga bawa annal ma'siyata sababun li hawanil 'abdi ala rabbih wa suqutihi min aynihi wannan shine na 14 wato saban Allah wani abu ne da yake jawo wa bawa ya wulakanta a gurin ubangiji ya zama ba kowa ba a gurin ubangiji matuƙar bawa ya kasance mai saɓan Allah ne ba ji ba gani to ba zai yi martaba da daraja a gurin Allah ba Hassan al-Basri yana cewa hannu alaihi fa'asau walau azu alaihi la'asamahu sun zama banzaye ba komai ba a gurin Allah shi ya sa ma kai ta saba masa da suna da mutunci da daraja a gurin Allah da ya tsare su ya katange su da ba su rika fada cikin sabansa ba to yau da gobe yau da gobe da suka yawaita saban Allah ɗin har zuciyarsu ta kikashi ta lalace sai suka zama banzaye a gurin Allah falamma zagu azagha Allahu da suka karkace suka zame sai ubangiji ta Allah ya karkatar da da zuciyarsu shikenan sai ya zama na babu wani tsari da suke samu daga fada daga zunubi malai cewa idza hana al-abdu ala Allah lam yukrimhu ahad duk kowa wanda zai wulakanta zai zama banza a gurin ubangiji to babu kuma wanda zai gan shi da mutunci ko da an zauna ana haba-haba da shi to wani dalili ne wanda da zarar wannan dalilin ya kau to zai gane kuransa zai gane shi wane ne abin da yake faruwa ke a mutum ya zai ɗauka kamar wani girma ma shi ake yi amma bai san cewa akwai wani abu da ake gani tattare da shi ba landa duk babu to zai ga mutane duk an watsi kuma an koma gefe ana zagi shi wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ce duk wanda Allah ya ainihin wulakanta shi to kuma babu wani wanda zai karrama shi wa in azzamahumun nasu fi zahiri li hajatihim ilaihim aw khawfan min sharrihim da a zahiri mutane za su rika girmama su saboda suna da wata bukata a gurin su ko kuma saboda suna jin tsoron sharrin su fahum fi qulubihim ahqaru shay'in wa ahwanu amma a zukatansu suna ɗaukan su mafi ƙasƙancin abu mafi lalacin abu ba su ɗauke su a bakin komai ba a ransu saboda haka a fuska za su yi musu haba-haba amma a zuci suna la'antarsu a gefe suna zaginsu shi ga wannan ba shi ne izza ba ba shi ne girma ba ba shi ne daraja da karamci ba ka zama ana karrama ka zatika ba don wata bukata da ake da ita a gurinka ba ba kuma dan ana jin tsoronka ba ran da duk ya zama na ba a da wannan bukatar ko kai ba ka iya biya wa mutane wannan bukatar a nan a wulakanta ka ko kuma sanda aka daina jin tsoronka yanzu ana tsoronka ne saboda kana rike da madafan iko ran da duk madafan ikon suka fita daga hannunka ka ga wulakanci na kin karawa Allah ya sauki akwai tambayoyi da ya kamata mu ansa a farko wanda na sha'afa muka shiga karatu kai tsaye to amma ina ganin kafin mu karkare majalisin ya kamata mu ansa waɗannan tambayoyi saboda abin da ya rage a majalisin watakila bai fi minti goma ba wanda yana cewa malam meye matsayin ja'afar sadiq a cikin alil baiti ina neman ƙarin bayani a kan shi idan ban manta ba a cikin littafin mu ko karatunmu na bugu ya mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn ta ila al-iraq mun yi darasi musamman akan waɗannan mutanen a ciki akwai shi Ja'far sadiq saboda haka mai wannan tambayar in yana jina to ya koma ga wannan darasi na bugu bugayatul mushtaq anan ne zai samu cikakken bayani kamar yadda yake bukata sannan tambayarsa ta biyu ya ce menene a mutum ne ya samu sallar la'asar raka'a biyu a raka'a biyun ƙarshe tare da imam to malam ya zai cika sauran biyun da bai samu ba zai tashi ya kawo raka'a biyu da fatiha idan ya ga dama ya ƙara sura babu komai duk sunna ta zo da wannan ko dai ya yi fatiha kawai ya zauna ya tahiya ko kuma ya yi fatiha da sura a kowace raka'a wannan babu komai wace alama ce in ji wannan ya ce wace alama ce take nuna Allah ta'ala ya sa wa rayuwar mutum albarka alama shi ne a ga mutum yana bin Allah sau da kafa yana bin manzan Allah sau da kafa yana kokarin riƙe alkhairi a karan kansa yana kokarin yayata shi yana karantar da shi yana umarni da kyakkyawan aiki yana hana mummuna idan dukiya gare shi yana ciyar da ita wajen ɗaukaka addinin Allah da taimakon al'ummarsa idan mulki gare shi yana amfani da mulkin nan nashi wajen taimakon al'ummarsa da taimakon addininsa idan ilimi gare shi yana amfani da wannan ilimin nasa a karan kansa kuma yana karantar da al'umma yana kira zuwa ga Allah da wannan ilimin nasa haka nan in karfi gare shi dukkan wani abu da Allah ta'ala ya bashi ya kasance yana amfani da wannan abun cikin abin da zai jawo masa yarda Allah to wannan shine yake nuna Allah ta'ala ya albarkaci rayuwarsa sai wannan da yake cewa dan Allah idan mutum ya musulunta to kuma kafin kafin ya musulunta akwai basussuka da haƙoƙi na mutane da yawa a kansa bai biya ba ko kuma bai mai da masu haƙƙi haƙƙinsu ba to shi kenan wannan idan ya musulunta shi kenan duk waɗannan haƙoƙin sun halatta gare shi ba zai biya ba to wannan ina ga karatun da muka yi a ciki ansa za ta fito haƙƙin wani musulunci ba zai warware maka haƙƙin wani ba don kana ba musulmi ba ka musulunta shikenan kuma sai ka cinye haƙƙin wani inda a ce wannan ƙofa abu buɗe take akwai wanda zai cinye haƙƙin mutane ya yi ridda ya dawo musulunci don ya ci ba ya cinye ba wallahi a cikin mutanen ba akwai wanda zai iya wannan ya ji ana ta karanto azabar Allah wanda ya yi cika azabar Allah sai ya ridda ya kafirta in ya so ya dawo in ya dawo ya dawo fresh ka yau ma wanda datu uku <laughs> to haƙƙin wani wannan dan ka musulunta haƙƙin wani ne ka ce yana dan kanka sai ka je ka biya shi musuluncin ma ne zai ƙara sa ka ka ji tsoron Allah ka biya shi wataƙila in ba musulunci in ba musulunci a zuciyarka ka ji cewa babu wani abu za ka iya cinye kuɗinsa to musuluncin in ya zuciyarka sai ka ga cewa to bara ka maida masu haƙƙi haƙƙinsu menene hukuncin ƙarin gashi wato attachment da kuma sallah da shi hadisai sun tabbata da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin annabi mas'ul la'ana Allahu alwasilata walmustawsila Allah ya la'anci alwasila wacce take ƙara wa mutane gashi da wacce take nema a ƙara mata malamai sun yi magana akan abin da ya shafi ƙarin gashi idan ƙarin gashi ne wanda yake gashin adami gashin wani mutum kamar da ake samo gashin turawa ko waɗanda suke da gashi a zo ana sayarwa wani haramun ne tun ya ƙara gashin wani a jikin mace ta ƙara gashin wani a jikin gashinta sai suka ce wannan haramun wasu malamai suka ce idan ya kasance ba na ɗan adam ba ne suf ne kamar ahnaf kamar abu yusuf abu yusuf almajira abu hanifa yana gaba da sauki idan ba gashin dan adam ba ne idan su ne ko wata roba ce nuna ganin babu komai a mazhabar shafi'iyya nuna ga idan mace mai cikin maganganu uku da suke da shi amma magana da tafi karfi a mazhabar shafi'iyya suna ga idan mace mai miji ce to tana iya sawa amma ba gashin mutum ba zama gashi ne haka na roba fishiyan <coughs> suna ga idan za ta zauji ce tana da miji don kare zan ba ta da miji ta yaudari wani amma inda mijinta ya san ya auro kayansa saboda haka in ya dawo ya ga wani gashi ya yi gububu a kanta ya san ina ta samo shi su iya suna ga wannan babu wani abu hanabila su suna haramta abin ga mace mai miji ko mace wadda ba ta da miji gashin mutum ne ko ba gashin mutum ba ne amma su ma suna cewa idan akwai bukata ya juzo lilhaja idan akwai wata bukata kamar kawar da wani aibi suna ga babu komai sheikh muhammad salih bin isaimin a cikin fatawansa amma ta tambaya ga matar da take gashin ta ya zube ta zama irin matan nan da mata suke ce kwakwido kanta babu gashi in ta zauna cikin yan uwanta mata kunya take ji ya halatta ta sayi irin wannan ta sa yace eh wannan babu komai za ta iya sawa saboda kawar da wani aibi ne anan ba ta sa shi bane dan ta ƙara cakarewa ba magana cakarewa bane magana ta ta kawar da wani aibi ne kamar da wanda wanda wani kululu ya fito masa a fuskarsa ko a jikinsa a je a yi sajiri a yi operation a cire wannan izalatul aibi babu laifi akwai bambanci tsakanin attajmil wa zina da kuma kawar da wani aibi kamar wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam hancinsa ya cire annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya lika hancin azurfa hancin zinariya saboda haka ya san ya zama ne zai samu zinariya ya kwaba ya sa zama hancinsa wannan saboda kawar da wani aibi ne ba ba ba ba wai saboda kawai ya yi ado bane ya fi kowa kyau to ce wannan babu komai zaka kaga ashe idan mace gashinta ya zube kuma tana jin kunya haka ta zauna kanta kamar na maza to in ta sayi wannan ta sa babu komai su a ga malikiya akwai bambanci tsakanin dikawa da sawa idan dorawa ake so a gurin babu wani abu amma idan liƙawa aka yi ya haɗe aka dasa gashin to wannan su suke cewa haramun tsoraka akwai tafsir bayani da malamai suke yi ba kafan ita wannan baro kaga a malikiya kenan wannan attachment baya da wani abu a mazhabar malikiya saboda shi dorawa ake kamar huda, ba ba wai sadar da shi ake yi ya zama kamar shine gashin na dindindin ba dora shi ake a dauki saboda haka a gurin mazhabar malikiya babu komai haka nan a gurin mazhabar hanafiya babu komai haka nan a mazhabar shafi'iyya mazhabar shafi'iyya idan mace tana da miji babu komai haka nan a mazhabar hanabila idan akwai bukata saboda wani ciwo ne ko abin nan wani abin nan gashin ta ne ya zube ba wai kawai dan tayi fantama ne a cikin mutane da wannan ba to shi ma wannan babu komai shi kaga in ka duba duka mazhabobin za ga kowanne akwai inda ya hana akwai kuma inda saboda ka cewa haramun ne kai tsaye wannan ba ya saba abinda bayanan malamai suka gudana a baya suna cewa saboda kada a yaudari wanda bai sani ba to zuka ga yadda sha'anin mace yake mutum bahaushe an san kansa ya kanta yake ga wani gashi lele an san dama wannan kai ma ka san na bagu ne ba na gaske ba ne to magana gashin da ake karawa shi ma a jikin gira shi ma hukuncin idan girar ce ta gaba ɗaya ta tafi gaba ɗaya ta tafi ya zama na an samu abin da za ka sa don ta da wannan babu kuwa amma an sa ne don a kara kyau wannan haramun ne sai wanda yake tambayar alamomin ikhlasi ikhlasi shi ne kai abu don Allah saboda haka kaga abu ne wanda yake fushuwa daga zuciya daga zuciya yake samun ikhlasi tsakaninka da ubangiji zarar kayi abu dan Allah to wannan abu ne tsakaninka da Allah Allah ya sani mutane ba lalle su iya sanin kayi ikhlasi ko baka yi ba sai dai idan kai ka bayyana kanka amma dan ga ka zo kayi wani aiki fi sabilillah ka tafi ba wanda ya sai ce wannan aikin ba a yi shi dan Allah ba sai dai idan kai ka zo ka ce to aikin nan yi muku fa ne saboda in zabe ya zo ku zabe ni kaga wannan ya bayyana kansa ce saboda a jefa mun qur'a saboda a tallata ne saboda ayo mutane bayani ko ya bayar ya ji shiru ya ce ya aiko ya ce naji ba ku yi bayani ba to kaga wannan ya bayyana kansa amma haka kawai idan mutum ya zo yayi wani abu to al'asulu musulmi idan yayi abu ka dauka dan Allah yi sai dai idan shi ya fito ya kallata kansa ya ce abin nan yayi shi don wata manufa to wannan kuma ya bayyana abin da yake cikin zuciyarsa shi shi ya fito da da muradinsa da niyyarsa fili sauraka babu wani abin da zaka iya gani a fuskar mutum ka ce wannan ikhlasi yake ko wannan baya da ikhlasi sai abin da ya bayyana daga cikin aikinsa da wannan ne muka zo ƙarshen wannan majalisi sai kuma wani lokaci na gaba insha Allah abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh